ولآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata wanda shine yammacin da muka alkawarta wa junanmu haɗuwa cikin masjidunul islam don ɗaukan darasin fikhu a cikin wannan littafi na nazam na ashalul masalik shine misbahu salim wanda imam al-bashar ya yi ijtihadin wake shi muna yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya za ya zama sanadin shigarsa jannatin firdausi da rahmar Allah cikin yardarsa subhanahu wa ta'ala mun kwana a cikin shafi na talatin da biyu na'am ko arba'in ne ko so na tafi wani babi mun kwana a babi na wato a farkon a cikin shafi na arba'in da shida daidai inda malam yayi unwani na cewa babu sujudi sahawi wanda shine matashinmu sujudu sahawi shine sujjadar rakkanwa. Rakkanwa da mantuwawa da kane suke tafiya sai a ce rakkanwa yayi ko mantuwa yayi wannan shine babin da za mu karanta a yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda Allah ya mana gamdakatar ya yarda da ayyukanmu ya sa a nizanin aikinmu na alkhairi ya sa sanadin tsilonmu babu su sujudis sahari قال الناظم رحمه الله سن للسهو سجدتان hima falyata shakka wali yu salli mi kuma wa huwa li ta aka da tabula salami yi wa kin ka tarki tasmi au idan suwa au min sintaini au jaharan asa Aukarki takidirai ne auhin adima, تشققيه أو جلوسا لهما وإن يكن زيد ونفس هلا فغلبا يختار واسجد قبلا وإن تكن تمخضت زيادة فاسجد لها بعد وصل عبادة كالجهر في السر وركنا تبدي والشك في الإدمان أو في العدد والأكل والشرب ونفك قل wa والتسليم سهوا kula. bari mu raba mu gani in dama ta ba mu mun fassara wannan din da wuri sai mu kawo gabowa in kuma bai ba mu mun raba babin biyu kenan to babu su judi sahawi babin sujjadar rafkanuwa sujudu sahawi akwai sunnonin da in an bar su ake yin ba'adi ko ake yin kabli kabli ya fi ƙarfi a kan ba'adi barka da dawo jika kaje umra ko? to kaga kabli ta fi ba'adi yawa a sallah don yawanci da shi ne ake amma ainihin wato ta an wato itimadi saboda hadisin daini shi ya sa ƙabli da ba'adi sukan afkude a dalilin in ba aka bar waɗansu sunnoni wanda malamai suka ƙididdige su kamar guda takwas sannan kuma ƙabli tana da matsala bakwai ba'adi kuma tana da matsala biyu kawai wato ma'ana matakai wanda in su aka zo kansu kabli ne zalla har guda bakwai amma ba'adi matakan biyu ne sunonin da kuma ake yin sujuda a kansu ko dai ba'adi ko dai kabli dukansu takwas ne kafin mu shiga ya kamata mu ɗan yi bayani a kansu sunnonin da aka ce takwas wanda in an bar su ake kabli ko ba'adi su ne wanda wancan malamin ya ce akwai sinani akwai shinani akwai jimani akwai ta'ani ya zama guda nawa takwas akwai sin biyu akwai shinun biyu akwai jimun biyu akwai ta'un biyu in an hada takwas sinani ya ɗauki maganar sirru idan mutum ya bar ya sirranta a inda ake bayyanawa sinun sirru sai ka asirta a irin bayyanawa kaga ka yi ragi ko yanzu kabli kabli ne ko ba'adi kabli sai kuma sinun ɗaya tun da sinani ne sura sai ka bar sura sai ba ka karanta ta ba don duk mutumin da ya bar karatun sura ya bar sunnoni biyu qira'atuwa wa qiyamun a jiƙa. to kaga anan ya yi ragi zai yi kabli ko mun gama da sino ishi nani tashakkudu al-awwal wa tashakkudu al shino din ya ɗauka na wajen ta ga ta tahiyar farko in ka bari da giya ta biyu kowanne yi rage za ka yi ne eh kabli mun samu nawa an samu hudu sai jimani aljaharu jaharu jimu inda ake asirtawa sai ka bayyana kaga kayi kari za a yi ne ba a di ɗi aljulusul awwal a shakudi in ka bashi kayi ragi za a yi ne za a yi kabli sai ta'ani tasmi sami allahu liman hadidahu tasmi'u wa takdim to waɗannan su ma takbirai idan suka jeranta daga biyu tasmi sami Allahu liman hamidahu daga biyu zuwa sama su ma idan mutum ya bar su ya yi ragi zai yi mai abli su nawa kenan guda takwas to waɗannan su ne sunnonin da ake musu sujuda ma tabliya ma ba'adiyya sunnoni nawa takwas to sai kuma muka ce kwata-kwata ɗin abin da ake yi tabli yana da matakan da in aka hau kansu za a yi tabli sun kai bakwai amma ba'adi matakai biyu ne bari mu yi ba'adi ɗin tun da ita shine kaɗan idan mutum ya tabbatar da ya yi ƙari a sallarsa zai yi mai zai yi ba'adi in yana shakkun ƙari a sallarsa zai yi ƙari shi nan to ƙablifa wanda fi ya yi ragi a sallarsa zai yi ƙarni wanda kuma ya yi ragi a ƙari a sallarsa zai yi ƙarni wanda kuma ya yi ragi yana shakkun ƙari zai yi ƙarni wanda kuma yake shakkar kari yana da tabbacin ragi zai yi kabli kuma wanda shi da kabli da badin yana shakka su zai yi kabli da kuma wanda ya yi rafkanuwa cikin sallarsa shin kabli ke kari ya yi ko kuma ragi ya yi shi ma kabli waɗannan su dukansu kabli ne amma ba'adi in ka ƙara ba'adi in kana shakkar kari ba'adi kun gane to yanzu idan muka shiga karatun ba za ku samu matsala yau ta rike su suna lissarin sajidataini fihi ma wani sallin min goma ya ce suna an sunnanta lissarin saboda rakkanwa za a yi da su juda guda biyu idan mutum ya yi yayi su juda guda biyu zai yi sawa'un daɗi ko ko kuma a ragi ya yi baɗin ma dai su juda biyu ne tablin ma dai su juda biyu ne don haka in dai har mutum ya yi rafsarwa to zai yi saje da tani su juda guda biyu fal ta shahar kuma ana son sa da yin tadiya fi ma sai ka dawo baya kun ga bihi ko cikin su waɗannan ainihin wato mai sujudai guda biyu in kabli ce ma in kai sujuda guda biyu za ka dawo kai biya. in ba ne ma bayan kai sujuda guda biyu din za ka zo kai biya. wannan shi akan haka malam ya tafi duk da dai akwai inda an baka zaɗi a kabli ko kai tahiya ko kar yi, shi kenan to amma sai saboda shi kam ya cika maka abun ba tare da kayi kokon komi ba sai ya ce faliyata shahad fihima an so ya yi musu tahiya dukansu biyu ba'adin da kablin kun fahimci wannan wal min minhuma kuma dukansu ana so in kayi kai sallama in kabli ce dama ba a sallame daga sallah ba wannan babu kilafa a dike ake kilafa wai an ce wasu sun ce daga kayi ka tafi abunka sun ka ce a'a ka sallame malam yana daga cikinsu Yake wa sallin minhuma duka da qablin da ba'din kowanne za ka yi tahiya kuma za ka ce assalamu alaikum dama assalamu alaikum a kablikan kowa ya sani tun da ba ku ta sallah ba dole za a yi amma in ka yasa yake minhuma to ba ma sallame kun fahimta ko wannan baitin ya fita wa huwa eh, li nafsi sunnatin kuma ana yin sujuda ne linafsi sunnatin ta askada idan aka rage sunna mai ƙarfi sunnatun mu'akkadatun ake nufi idza na ƙasar musalli fi salati sunnatan mu'akkadatan na ƙasa wato sajada qabla salati idan mai sallah ya rage a cikin sallarsa suna mai ƙarfi to zai yi ƙabili shi ne ma'ana wahuwa yadda abin yake linafi sunnati ta'akkada saboda an rage sunnar da take da ƙarfi za a yi sujuda amma wani nau'i ne a cikin sujudar ƙabli ko ba ji yake ƙabla salami zai yi ne kafin sallama shine sai ka ce zai yi kabli wa in ta'addadat ai wa in ta'addadat sunan ko da sunnonin sun kididdigu ka bar sami Allahu liman hamidahu a can ka bar kabbara a can ka suka kirgu ba za ka ce duka za ka yi musu kowanne da naka kablin ba duka ƙasli ɗaya wa in ta'addadar ko da wan ta ƙididdigu wazihun ta tarki tasmi aini au ihdar sunat ko suwar ka tarki tasmi aini kaga at-tasmi'u sami Allahu liman hamidahu sai ka bar biyu amma don daya la shay'a alayka don ka bar sami Allahu liman hamidahu daya la sujuda alayka ba wata sujjada amma aini fasa'ida daga biyu zuwa sama za ka yi tabli kun fahimci wannan shi ya yasa yace a tarki kamar misali example ya kawo maka ba wai iya nan ba kamar idan mutum ya bar aini ya bar sami Allahu liman hamidahu biyu au da suwar ko ya bar wata sura daga cikin surorin da ake karantawa a raka'o'i biyu na farko kun fahimci wannan to wannan ma kaga zai yi ne zai yi kabli au kama ko kuma ya miƙe min sintaini ma'ana minis na taini sai ya miƙe daga raka'a biyu in an yi raka'a biyu miƙewa ake yi zama ake yi a ne a yi iya. to shi sai ya miƙe to miƙewar da ya yi ya bar wani abu yanzu dolensa in ya gama sallarsa kafin ya tsallame zai yi ne zai yi kabli au jaharan asar ko kuma inda ake bayyanawa sai ya asirta ya yi ragi don haka zai yi abli ko kuma inda ake asirtawa sai ya bayyana ya yi daɗi zai yi ba'adi kun gane wannan ma autaraka takbirai ne ko autarki tasbirai ne au in adima ku takbirai ne ko kuma ya bar tabbar bari biyu tasmi'ai ne a can nan kuma Takbira takbirataini don tasmi'i daya sami Allahu liman hamidahu sau daya ba komi a kanka kabbara daga cikin kabbarbarin sallaka don ka manta daya in dai ba ta harama ba ce wannan farilla ce to ba komi a kanka amma in sun kai biyu za ka yi kalli haka sami Allahu liman hamidahu don sau daya ba komi a kanka amma in ya kai biyu za ka yi kabli daga biyu zuwa sama duka za ka yi kabli don ka yi ragi ragin kuma ya yi ƙarfi suna har biyu duk da dai sunnoni ne gairu mu'akkadati ba su da ƙarfi amma in ka bar biyu zuwa sama sun zama masu ƙarfi yanzu kam za ka yi kabli kun gane ko shi ya yasa yake autar ki ne, can baya kuma yace tasmi'aini mun fahimci wayannan din ko to au in adima tashaffutaihi ko kuma aka rasa tahiyoyin sa biyu duka adima tashaffutaihi aka rasa tahiyoyin sa gaba ɗaya biyu bai kawo su ba bai kawo tahiyar farko ba bai kawo tahiya ta biyu ba to kowace ya bari daga ciki na su ne kuma mai ƙarfi zai yi kabliya au julusan lahuma ko kuma a'a ya yi su amma bai zauna musu ba to yaya za a yi ya yi su bai zauna ba ko kuma ya zauna bai yi su ba ko kuma duka ya hada bai zauna ba bai yi ba ya za a yi alaji da bai yi su ba amma ya yi zama ko kuma bai yi zaman ba amma ya yi su eh zafin kai ne ya maka yawa jauro ga shari'a a gidanka ga shari'a a unguwarka ga kotu tana neman ka eh zafin kai ya maka yawa aka kawai ka zo da ka zauna garin tahiyar kawai ne ka kama wata shungulla ta tunani ba kai tahiyar ba amma ka yi zaman eh ko kuma a'a ba ka yi zaman ba amma ka yi tahiyar kawai ne ka zo he ka miƙe ba kai zaman bai da ka miƙe zai ka kama a lillah asahiyatu lillah tayyibatu salawatu amma a tsaye an samu tahiyar amma ba a muhallin ta ba amma kuma zaman bai samu ba yanzu a nan an yi tahiyar ba a yi zaman ba zu kuma an yi zaman ba a yi tahiyar ba ko zai yi kuma duka ba a yi ba ba ka yi zaman ba da ka miƙe ne ka kama karatunka ba ka yi tahiyar ba to yanzu an rasa duka ne zai iya yiwuwa zafin kan rayuwa kun fahimci wannan to shi sa ya ce au in adima shanku daigi ko in an rasa hiyoyin guda ne ko tahiyar farko aka rasa ko tahiyar karshe aka rasa au julusan lahuma ko kuma an rasa zaman ko a rasa hiyar an samu zaman ko kuma a rasa zaman an samu hiyar to shi yasa na mana misali da wancan watakila ka rasa to ya za a yi a yi haka kuma za a iya yiwuwa a zafin kan rayuwa kun gane ko wa in kun zaidun wa nafsun halla zaidu ba na sunan mutum ba fa zaidun din kuma ziyada ne idan kuma zaidun ƙari kun ya kasance wa nafsun da rage suka afku halla sai suka fata a cikin sallarka ga kari a tsallaka abinda babu ka karo shi ga a tsallaka abinda ya kamata ka kawo bai zo ba ta can ka kara ta nan ka rage to yanzu ne za a yi fagalli idnu kusani waqti abla. to yanzu sai ka rinjayar yadda gefen nukusani rage din wasjud sai ka yi sujuda abla ta kalli domin daɗi dai an san ba a ake yi ragi kuma kabli ake to duka sun afku a sallarka na kasta min janibin fi salatika wa zitta min janibin akar min salatika ko ka rage ta wani bangare a sallarka ta daɗa a cikin wani ɓangare a sallarka to yanzu kabli za ka ringayar ka yi ba wato tsarin za ka ringayar ka yi kabli ko ko daɗin za ka ringayar ka yi tsadi malam ya ce ka ringayar da daɗi sai ka yi kabli a madadin ba'adin kablin ta yi sanwa ba'adi shi ne karatunka da wancan da ka yi wa manna na kasa wa zada zada sajada kablar salami kun gane ko duk mutumin da na kasa ya rage waza da ya kara abu biyu suka haɗu da qabla salami kabli zai kafin ya sallame kenan sai ya sujuda biyu kabla an salima kafin ya sallame to wannan ma ba matsala wa in kun tamahadat ziyada at-tamahhud shine tsantsan ƙari ne kawai zalla shi az-ziyadatu mahaba, ƙari ne tsansa a cikin ka, ba rage to shi kenan wannan fasjud laha sai ka mata sujuda ba'ada na ba'adi kin ƙarin ne mahu kun gane ko zallansa to mutum zai yi sujuda ne ba'ada na ba'adi ba'ada ne wafan ibada bayan ya ƙare ibadarsa ya ƙare sallah sai ka gama sallar ka kakaf ka ce assalamu alaikum sannan sai ka yi kabbara ka je sujuda ka ɗago kabbara ka sake kabbara ka yi sujuda ka ɗago ka zauna sannan ka yi ɗariya sannan ka sallame ba a ji kenan kun gane ko wannan in tsantsan ƙari ne kawai zalla to shine za ka yi ba a ba'adi ku fahimci aikin wa in kunta mahabat ziyada ko shine ziyadati in tamahhabati ziyadatu idan az-ziyadatu ta tamahhaba ya tsantsanta shi kai zallansa to fasjud laha ba'da da wafal ibada mutum ya yi sujuda bayan ya kare ibadarsa wata ibada bayan ya kare sallah ake nufi ba da wafal ibada ma'ana ba da an wafa salatahu bayan ya kare sallarsa wannan ya fita wal jaharu ehe eh, kal fi sirri wa kazibi yace kal jaharu haka nan ma kal kamar idan mutum ya bayyana fi sirri a cikin inda ake sirrantawa wa rukman kazibi da kuma kayin rukuni in kai da kai ruku'i ka ɗago sai ka daɗa yin wani ruku'i kuma ka ƙara rukuni ko kuma a sujuda biyu ake yi sai ka ƙara su a zama uku kaga ka yi ƙarin rukuni ko ko kuma ka karanta fatiha sai ka ƙara karanta ta ka yi ƙarin rukuni don fatiha rukuni ne kun gane wannan ya ce wa in ka jihari kamar mutum in ya bayyana sirri a wajen asirtawa sai ya bayyana zai yi ba'adi ko kuma a wajen sirri wajen jihari ka asirta to za ka yi kabli sai kuma yake wa rukunan tazibi ko kuma ka ƙara rukuni a tsallaka wani rukuni daga cikin arkanu salati wanda ɗaya ake yi sai ka yi biyu kun fahimci wannan to shi kuma wannan aka yi ba'adi wa shakku aka fi kana kokonto in itimani shin Allah ta tace ka aukil adadi ko kuma shin raka'a nawa na yi wannan masu juda ta kama ka sallata ta cika ko ba ta cika ba ta shi kawai ka ciki tata in ka ciki tata sai ka yi ba'adi shin raka'a biyu na yi ko uku a'a biyu kawai ka yi ka karo ta uku uku na yi ko hudu uku kawai ka ɗauka uku ne ka karo ta hudun in ka gama sai ka yi ba'adi mun fahimci wannan ma? to wa والشرب wa والشرب kalla, كلا والكيء والتسليم sahawan كلا to waɗannan su ma duka sahawan rafkanuwa ce kulla dukkanin waɗannan da malam ya ke danyo a nan wal wa shurbi wa nafsi kalla. ita ce wa shurbi wa waɗannan duka in kaɗan kaɗan aka yi su to sahawar kulla kanuwa ne duka sai wani abu ya ɗan kaji shi a bakinka sai ka taune shi ka haɗe ya matsale da ko ko kuma wani abu ya guto ma a baki a madadin ka to ke kai haɗiye shi ko ko kuma a'a sai ka kure wani abu amma da rafkanuwa ko kuma a'a sai amai ya ɗan zo maka kaɗan wani aiki ne na ƙari a sallah ko kuma a'a taslim sallamewa kai lokaci bai yi ba wannan dukkansu inda rafkanuwa kai dukkansu sahawan kulla dukansu rafkanuwa ake kiransu amma ai mun karanta wal aklu wa shirbu wa ma wa ma da ci da sha da abin da ke biye da shi duka muka ce muftilatul lis salati mun karanta suna bata sallah amdan kenan da gangan aka yi amma fi sahari da lahuma in arabtanwa ne a matsayin sahawu suke kun fahimci wannan to yaya mu wuce ko dai akwai matsaya a nan mu tambaya mu raba biyu eh mun tsare iya inda muka karanta in kun ga za mu gama babin to mu tsaya nan kana saurin ɗaukar waya ba ta akwai tambaya a cikin darasin ko abin da ya shafi sallah a cikin irin abin da muka karanta eh suka afka eh sai suka afka a cikin sallah Allah eh na'am eh eh ba za ka bi shi ba domin duk mutumin da yake da yaƙinin sallah ta cika limami kuma yana da ba ta cika ba to shi liman zai tafi ya ciki ta kayarsa kai da kake da yakinin ta cika ba shakka kake ba za ka zauna amma mai shakka zai bi shi da wanda yake da ra'ayi irin nasa zai bi shi to wanda yake shakka ta cika ko ba ta cika ba an ce ya liman wanda yake da tabbacin Allah ba ta cika ba daidai liman yake shi ma zai bi shi to cikin biyun nan duk wanda ya zauna bai da sallah amma kai da ka tabbatar da Allah ta ce ka kai ma sai ka ji liman din wai don ka ga duk an bi shi to kai ma yanzu baka da sallah kun gane wannan eh a'a za ka jira shi in ya je ya dawo ya sallah ne, sai ku sallah ne. kuma kowa sallah ta yi daidai da ya yi aiki da yakinin sani kun gane yana nan a ƙarshen afdari in ba ku manta ba a'a an gama kowa ya ƙinin sai ya aiki da shi ba ruwanku a sallar kowa ta yi amma wanda shakka yake yi sai ya tsaya to in biwa inda suka zauna ne ko in biyu mai ce a kai limami na zan kuma kana shakka dama to ka yi daidai in kuma tabbas liman din nan fa raka'a ta biyar zai kawo to amma duka liman ne ka yi to yanzu ba ka da sallah don ba ba sallah ne raka'a biyar kai kuma kayi raka'a biyar to yanzu ba sallah irin ta addinin musulunci za ka kawo mana ba don haka tun da ka tabbatar raka'a hudu sun cika zauna in kuma ka tashi ba ka da sallah amma kai shakka kake yi to in ka zauna ba ka da sallah ka tabbatar ba ta cika ba ka zauna ba ka da sallah kun gane wannan shi kuma wanda yake da yaƙinin da ta cika ƙari za a yi sai ya zauna to shi ma ba ya da sallah abin nan sai ya bi ba ya da sallah kun gane ko yawwa mhm. ya babu kowa sa daidai ne ba mai kabi ba mai baji na mhm eh ni da yake ba yana da yaƙinin Allah ta cika amma sai da aka gama sai liman yace me yasa baka tashi ba sai ka saboda na ga za ka kawo raka'a ta biyar eh sai yace abinda isa wato na tashi zan karo akwai raka'a da na yadda shi ya sa na yadda ta sai na miƙe to sai ka tashi ka kawo wannan raka'an sai ka yi ba ne shi kenan eh shi kenan an gama to inda alladhi hadana li hada wa ma kunna biya lauda an hadana Allah ah, na'am tasmi aini sami Allahu liman hamidahu budani sune tasmi aini eh. to yan uwa yana da kyau mu dage wajen karatun fiko da sauran dukkanin fannoni na addinin musulunci domin yawanci yanzu ana tsakaci da karatun fiqh kuma a nan ne ilimi yake wanda zai nuna maka in kaza ya faru kaza za ka yi in kaza ya faru kaza za ka yi kuma dukkan su hadisan ne aka fassara Yawwa, duk babu wani malami da ya kirya littafin furu'a a ka dukkan su hadisai ne kowace matsala wanda muka yi nan tana da hadisin don haka yana da kyau mu tsaya musamman matasa musamman irin waɗannan littattafai da aka yi su a wakilin nan a haddace ka rika haddace su zuɓen ma in kana da fanya sosai haddace Yau, yawa in kwanyayyakin kwanyayyakinmu ne kuma to kaɗan dai tabbatar da kayi laushi yadda in aka faɗi matsalar za ka tuno ta to wannan yana da kyau mu yi ƙoƙari mu ga muna jajjakir haddace irin waɗannan sun fi daɗin hadda shi ya da malamai suke wace ku duba abdullahi gwandu ɗan uwan shehu usmanu musodi lokacin da ya je kano yayi bayani yayi bayani malaman Kano suka ce ka lalle Abdullahi akwai ilimi sai dai muna gani hanya yana da suke hukuwa to in ko bai da suke hukuwa to ya rago sai shiga muktasar ne ya ɗauko musu yanda ake rama sallah da kuma ainihin wannan babin da muka karanta babu sahayi sai ya haɗa su sai ya mutu bawul musalli hasken mai sallah a waƙe suka ce kai muktasar babin kanta nan ne ma ana shan wuya to shi sai ya kawo musu shi a wake a matsayin bau'ul musanni ka san ko wanda bai fahimci ahalari ba zai maida shi waka eh to muktasar ce sai ya juye wannan abun babu-bukan, babin yanda ake rama sallolin da suka kukuce da yadda ake jeranta su da kuma babin rafkanuwar ƙabli da baɗi sai ya yi su baɗi biyu littafin ya ɗauka dama sai ya sa wa littafin suna bau'ul musalli to kaga ilimi yana da kyau a ce kana da fito shi ya sa aka ce an fasu kulli ilimi shi ya fi kowane ilimi tsada kun gane ko duk ilimin da kake da shi in ba ka da furu sa to da wuya ka ci nasara a wani bangaren sannan da wuya ka ba da fatawa ko da yaushe domin shi ya sa ma aka yi amfani da fiku lokacin da ake yabon malamai sai ake in Allah ya so bawansa da alkhairi yufaqihu addini sai ya fahimtar da shi a addini sai hukin ma'anarsa fahimta yawwa a tafaqquh fahimta don fahimta ne za ta sa ka gane hadisi kaza ya ce kaza don haka in kaza ya faru kaza za a in su biyu suka haɗu kaza za a in kuma aka rasa kaza kaza za a in aka yi kokon don kaza kaza za a in aka yi yaƙini kaza za a yi wannan duka fahimtar abun ne zai sa har ka gano yin haka in baka fahimci komi ba ba za ka gane ba gundarin inda idon kai tsaya kawai nan za ka gane me kai bin tunani in ya kalli mutum kawai ya tsaya zai ɗan shiga kokwanton wannan hanya yanayi yadda yake yana ɗan sunku yadda kan nan kuwa akwai alamun kaza da kaza kuma ba mamaki kasar da haka to haka furu'a take don haka ya kamata a ce mun ba da muna mantawa da fikihu matuƙa saboda yana da wahala to amma kuma duk abin da yake da wahala to ya fi tsada duk abin da yake da tsada kuma yana da muhimmanci to don haka a dage Allah ya taimake mu muna da tafiya wa'azi gobe insha Allah barikin sa yau wanda insha Allah za mu tashi kamar yadda muka saba tashi don haka ya kamata kafin magariba duk motocin da ake da bukata a tabbatar da sun hallara daga mun fita masallaci kawai za mu shiga motoci mu tafi kuma da fatan jama'ar da duk suka san za su je to su hallara da wuri kafin sallar magariba kowa yana nan don daga ainihin magani ba za a shiga motoci ne a tafi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara don Allah mu ba da haɗin kai mu gaban ainihin wato ɗaga sunna a wannan yanki na barikin sado domin wurin da za mu je din kauye ne na wajen filani wanda kuma yawanci su aka fi yaudara sai a rika nuna musu soyayyar waliyai da soyayyar annabi da kuma ainihin ibada da babu ita a addini su kuma sai su ɗauka don haka yawanci sai a fita ƙauyuka ana yaudarar mutane ana ba su bid'a to yana da kyau mu kuma lokacin da aka samu wanda ya fahimci sunna ya neme mu a wurin ya kamata mu ba da haɗin kai a je a yi cincirindo don a yi bayanin da za a gamsar da mutane domin idan wa'azi yana da taro ya fi shiga kunnen mutane idan wa'azi bai da taro wallahi baya ratsa kunnen mutane sannan kuma mu ne za mu sa taron mu ne kuma za mu wargaza taron in kana yi a ranka kana son sunna ta ɗaukaka to in aka ce ana kira zuwa ga ɗaga sunna to ka yi ƙoƙari ka ga an ɗaga ta da kai har ka zama to kana cikin masu rusa ta wani shi yanzu haushi yake ji ma in ya taron ya yi taron ko ba ka ba so yake ya gaba a yi ba saboda saboda shi ya samu aƙidarsa ta ɗaukaka ashe kai ya kamata ka yi ɗaukikin aƙidarka wanda kuma ka ita ce addinin don shi ne akidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne akidar sahabbai shi ne akidar mabiya sahabbai da mabiyan mabiyansu da dukkan magabata na gari akidar su kenan to ashe kai kake da dahi kai kake da tabbas kai kake da daidai to kai ya kamata a ce ka nace don ka ga daidai ya ɗaukaka ya yaɗu kowa ya riki daidai don kalama sai kai ne sanadi na yada sunna a wannan bangare kar ka rika tuna wasu wa'anda suka yada ta a wani wuri da nisa kai kokari kai ma a yada da kai a inda kake da yawa mutane sai su rika dogaro da karatuttukan wasu malamai da suka yi a wani wuri ka yi ƙoƙari ka ɗabbaka karatun da wurin da kake kai ma a ce da kai aka haɗu aka ɗaga gurin amma don ka yi ta jin na wasu can ka ƙyale nan ba ka zuwa ba a yi da kai to wancan fa wasu ne suka taimaka wa wancan mai karantarwar har abun ya yadu har kai to kai kuma na nan ka rusa shi kuma wancan din ba za su ji shi ba wannan din da kai na shi ne daidai da mutanen wajen domin shi ya san irin mutanen gun ya san yadda zai ja hankalinsu wanda yake abuja ba zai gane yadda zai ja fulanin mu ba ba zai yi wa'azin da zai amfani wajen zuma ba ba zai yi wa'azin da zai amfani wajen ganta ba wajen gero wajen amma malamin da yake na wannan area shi ya san abin da yake gudu a gurin ya san irin ɗabi'ar mutanen gurin ya san irin harshen mutanen gurin ya san abin da zai jawo hankalinsu da abin da zai watsa su to in ka taimaka a nan ne dai ka kaya da sunnar abu da kai ma sai ka zama cikin wa'inda suka suke jihadi amma sai ka kyale yin ka kama kawai na wasu wanda an yi an gama bita ake yi sai ka dogara da shi ka yin naka wallahi akwai matsala mutane suna kasa fahimtar haka a unguwar da kake kai kokari ga kai ne akai sanadi ka tabbaka sunna a gurin a garin da kake a karamar hukumar da kake a jihar da kake a ƙasar da kake a kara da kake afirka ko kuma duniya duka in ka haɓaka wannan shine daga ka da addini a ƙasar ka kafin ka je ƙasar waje kun fahimci abin da rake nufi ko don haka a yankin da muke ya kamata in aka yi kira zuwa ga yaɗa sunna to mu yi cincirin do kada mu rika tunanin banda mu a ciki yau za ku je wuri kaza ko ni yaushe ne za ku je azin nan ne wai shi fa ban shi shi yana nan wallahi da daddare ne nake dan samun ciniki a shagon ai ni kadai ne a shago ai ni kadai ne nake kaza in na tafi kaza na zai tawaya to gara ka yada abun ka da ka da addini shi gara addini ya tawaya kan bangaren dukiyar sai tawaya to yawanci haka mutane suke in na tafi zan samu matsala a cikin harkokina wato gara ka ji zuwa addinin musulunci ya samu matsala kenan to a sahabbai ba haka suka rayu ba yana da kyau mu rika tuna inda muke fa mu ne za mu daga addini a gub a inda muke kuma mu ne za mu rusa addini a gub Allah ya taimake mu da haɗin kai ku duba masu bidi'an nan suna nan a cikin sirri suke waɗansu ra'ayinsu kadiriya waɗansu ra'ayinsu tijjaniya ne waɗansu kuma baƙi ba ne shi'a ne amma idan wani lokaci ya so suna son su yaɗa bidi'a su sai su haɗa kai sai ga sun yi taro cincirin mu kuma sunna sai mu ce a'a waɗannan yan Kano ne waɗannan yan Kaduna ne waɗannan yan Jos ne mu ba za mu haɗa kai mu daga sunna ba to sunnar kuma yar ina ce Ka ta Kaduna ce sunnar ta jos ce ta najeriya ce ta ina ce to mu haɗu mu yaɗa ta mana in dai har da gaske sunnar muke so ba ƙungiyar mu ba sunnar muke so ba ra'ayin mu ba mu haɗu mu yaɗa ta to amma ko labari wasu ba za a gaya musu ba idan su wane ne suke yi su ma wa'annan ko labari wa'ancan ba za su ba in su wane ne suke yi su ma wa'annan ko ma ka gaya musu ba za su je ba don ku kuke yi kuma amma wadu kowa yake sunna to anan ne za mu samu matsala ranar gobe kiyama wallahi sai Allah ya gane cewa ba sunnar muke wa ba ra'ayinmu muke ginawa ra'ayinmu muke ginawa ba sunnar ba in dai har sunnar ce to mu tabbata masu goyon bayan sunnar waɗansu da yake su gaske suke yi bidiyar suke yi wa ba musulunci ba in aka zo je su aje ainihin musulunci suke su a bidiyar kawai dai su yi ta yi su kwarfa mata kawai kowa ma shi ya goyi bayan kowa a eh, ai daidai ne ai daidai ne amma kuma in an koma gida ko ba daidai kowa yake yi ko qalafin nasara laysa yahudu ala shay'in wa yahudu laysa nasara ala shay'in amma lokacin da annabi ya bayyana kuma sai suka hada kai je lan yadkhul jannata illa man kana huda aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko nasara yanzu kan wai ba yahude da nasara duk daidai suke yi sai wani malami na yana buwari ya ce mu da kadirawa da tijjaniyawa na wa wannan bayanin ba wa'yansu ba can sai aka ji ma ce kai yan faiba fa nake nufi wayanda suke rike da faiba tsantsa kuma hallau kaga nan yi wawa yi wayo yan kuma ya yi wayo ya nuna tofa don kadiriyar kake ma fa ba da kai yake ba don tijaniyar kake yi ma in ba faida kake ba kai kan hakika ne ba da kai yake ba to kai ko in kai sunna mutum yake yi kawai da shi kake kuma ɗan uwanka ne ko ma wani ƙungiya ya sa wa kansa suna in dai ya sa sunan don ya ɗaga sunna to kake naka ne in ma bai sa suna ba yace shi baya ƙungiya amma yana goyon bayan sunna to naka ne don duka ana yin wannan ne don a yi wa sunna aiki e ka sa wa jama'ar ku suna don ku yi wa sunna aiki to in sunnar an suke wa aiki kai kam ahlus sunna ne su yan uwanka ne idan kuma suka ce su ba mu da sa suna don kar ya kawo matsala to kai da ka sa sunan kuma ka yadda su yan uwanka ne mana tunda sunnar suke wa tunda duka sunna kuke wa to amma ban dan Najeriya ko ban dan duniyar yanzu akwai wani tsari na ainihin asubanci sai a rike asubanci kawai in mutum bai yarda da sunanmu ba ba namu ba ko da sunna yake wa aiki to an samu kuskure ya kamata mu rika haɗa kai akan wannan sunna mu yi mata aiki tawa'un mutum ba sai ka shiga ka ce kai ɗan kaza bane ka goyi bayan sunna ka ce haka bid'a ka tsare tauhidinka ka kiyaye sunna ka watsar da bidiyoyi shi kenan karka bi al'ada ka bi sunna to shi kenan ka zama ɗan uwa ko ka sa wa kanka suna ko baka sa wa kanka suna ba kai mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai koyi da sahabban manzon Allah ne kana daga cikin masu kwaikwayon salafus salih shikenan da suna ba suna duka kai dan uwa ne amma da sharadi kana kan tauhidi kana kan tafarkin manzon Allah da sahabbansa shikenan fa don da haka annabi ya bar duniya ya bari baya ne aka rika wannan ainihin sanya sunaye to sunayen nan in dai har an sanya su ba su hana a yi sunnar ba kuma don Allah ake yi don suna ake yi ba za su ɓata addinin ba amma in aka yi ta asubanci aka dogara da su to wallahi za su lalata aikin sai ya zama ba addinin musulunci wa ba don haka mu kiyaye mu kiyaye in aka ce wani wuri yana da buƙatar a ɗaga sunna to mu haɗa kai mu je mu ɗaga sunna a wurin in aka ce wani wuri ba sunna tana ƙoƙarin rushewa bid'a sun sa masu sunnar wurin a gaba to mu din mu goyi bayan waɗannan bayin Allah waɗanda suke koyon bayan sunna mu je mu yi cincirin do mu faɗakar da mutanen gurin ko in sun gayyace mu walima mu ga mun je mun yi cincirin do don ƴan gun da suke rena su gane suna da ƴan uwa kun gane wannan to amma mutum ne dama ana mar kallon reni kallon hadirin kaji sai walima sai ce bari mu gani sai kawai ku tara kuka je aka tsaya kawai filin fa yau sai lati bi kafu sai a zo a rika kallon ku kowa ya zo sai ya kirga ku ya wuce nan yayi walima ma ba kowa me kuka yi wannan kun zubar da mutuncin ɗan uwanku sannan kuma kun nuna sunna ba ta da goyon baya haka ne ko ba haka bane to amma mutane mun kasa gane haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan uwanka in ya gayyace ka amsa yana da cikin haƙƙin dan uwa in dai har dan uwanka ya gayyace ka to ka amsa to yana daga cikin haƙƙi in har baka je ba to baka bashi haƙƙinsa ba kun fahimci wannan to don haka wannan walima ta wannan ƙauye na barikin sado don Allah mai cincirin da ba mu taɓa yi ba kuma gaskiya ina yabawa wato ɗalibai na nurul islam don da yawa idan aka yi gayya waɗanda ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar sai ka kansu sun je gun wa'azin dalilin ne dalilin in kun ji anan za ku yi gayya wani a waya zai rika gaya wa mutane haka kuma dai ga an yi do wani kuma daga yaji za a yi zai ji ko da baya zuwa makaranta to don haka wannan ɗabi'a da kuka ɗauka tana da kyau don Allah mu rika gayyatar juna kuma mu sanar da juna inda ake haduwa da kuma yadda za a yi tafiyar kuma akan lokaci Allah ya taimake mu da haɗin kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ɓata-ɓata ne ya taimake mu da nisantarta mu yi wa annabi salati mu yi addu'a wa karamar hukumar mu musamman garin son mu masa fatan alkai Allah ya yaɗa alheri a garin son ya ɗaga sunna da malaman sunna a wannan gari ya ɗaukaka ɗalibanmu waɗanda suke karatun addini ya taimaka musu da imani mai ƙarfi ya ba su basira da sani mai ƙarfi wanda za mu zo su ɗaukaka musulunci Allah ya taimaki shugabanninmu waɗanda suke jagorantar mu da haƙuri da juriya da tausayi Allah ya sanya musu son adalci da son ainihin yin gaskiya a cikin mulkinsu da tausayin talaka a cikin ransu Allah Ubangiji kuma ya tsare mana su ya kare su ya ɗora su akan dukkan makiyinsu Allah ya taimaki malamanmu da suke kiranmu suke karantar da mu suke wa'azantar da mu Allah ya tsare mana su ya kare mana su ya ɗora su akan dukkan makiyansu waɗanda suke shugabantar mu suke son gaskiya waɗansu ma ba su ba su shawara suke tafaifaye su Allah ka canja musu su da waɗanda suke masu ba da shawara na gari matukar niyyarsu tana da kyau waɗanda kuma niyyarsu ba ta da kyau kuma ba su da niyyar gyaruwa Allah ka canja mana su da waɗanda suka fi su haka muke wannan addu'a a wannan karamar hukuma tun daga cikin gari da zagaye duk Allah ka ɗaukaka wannan ƙarama hukuma ka taimaki malaman ciki na sunna ka taimaki ɗalibanmu ka taimaki dukkanin shugabanninmu Allah ka ɗora su a kan makiyarsu Allah muna roƙonka wannan jiha ta mu ta adamawa ka taimaka wa malamanmu na sunna ka ɗaukaka darajar su ka ɗora su a kan makiyarsu ka taimaka wa shugabanninmu da son adalci da tausayi waɗanda kuma ba haka suke ba Allah ka gyara su waɗanda ba za su gyaru ba Allah ka canja canja mana su duk mutumin da za a turo mana shi da nufin ya gyara sai ya zo da niyyar batawa ko zaluntar mu Allah muna roƙon ka ka canja mana shi ka gaggauta rusa shi ka canja shi ka ɗora mana wanda ya fi shi Allah muna roƙon ka wannan kasa ta mu ta Najeriya akwai ɓangarorin da suke cikin matsala Allah ka fahimtar da shugabanni wannan mutane suna cikin matsala a kai musu ɗauki Allah Ubangiji ya taimaka musu da samun sauƙi bayan da ake samun su da ta'addanci Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo musu sauki idan shugabannin da suke da wannan haƙƙi ba za su iya ba ba za su yi ba Allah ka canja mana ka samar mana da waɗanda za su iya sama mana sauki Allah kai ne madogaranmu kai ne abin roƙonmu kai ne abin neman taimako da agaji Allah muna neman ka agaza mana ka sa albarka a kiwonmu ka sa albarka a nomanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a cikin gidajenmu da garuruwanmu ka sa albarka a cikin iyalanmu ka sa albarka a dukkan harkokinmu rayuwanmu ka cika ta da imani ka yaɗa mu a cikin sunnar annabinka ka taimake mu da mutuwa a kan tauhidi Allah mun tinkare ka da damomin da buƙatu. kai ka su kai kasan san abin da zai zama daidai da wanda ba daidai ba Allah ka sada mu da daidai wanda ba daidai ba ka canja mana shi zuwa daidai za mu tawassuli da salatin annabinka da basmala da fatiha Allah ka karba mana kowa ya kinkari Allah da bukatarsa ya mika wa Allah damuwarsa mun yi tawassuli da wannan zama bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين akwai waɗanda ba su da lafiya musamman a cikin ɗalibanmu akwai malam musa abbas akwai malam bashiru sale direban da yake kai mu wuraren wa'azi shi ma kwanan nan kusan kwana shida ya a asibiti kuma yana gida har yanzu a kwance dukkan su da waɗanda ma ba mu ambace su ba mu san ba su da lafiya ba a cikin al'ummar musulmai Allah ya basu su lafiya Allah ya warkar da su Allah ya sa wannan cuta ta zama kafara gare su Allah ubangiji ya taimake mu da amfana da lafiyar mu da muke da lafiya wanda duk kuma ciwon sa ya zama ajali Allah ya sa mu cika da imani hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين العالمين So, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kind bayani ta tsura ko faɗakarwa game da tafiyar da za mu yi gobe idan muka tashi daga nan bayan mun yi magariba mun shiga mota za mu je mu yi a masallacin juma'a